fa menene haka kamar ya ku shiga gidan kai kai gidan mu shiga kuma tsoron me zaka yi da shiga cikin gidan matsiyata matsiya amana kai wai ka hawaye ne ma da zaka dinga gayan bakaken maganganu akan gidan nan to yawa kuke nema nema wai ina Jamila ta je kamar ya ina Jamila ta je menene damun ku da da Jamila ta je duk wani maganan da za ku yi ku yi shi da ni dalla ma na gaba shuru kamar ya in yi shuru wai ina da baki na a ce in yi shuru wallahi ƙarya ne me Jamila ta muku ne dan Allah dan Annabi me ta muku to ne ma dai abin da na gani kenan menene Jamila ta muku da har za ku zo neman ta cikin gida in ban da wulakanci ma a ce auren mutum sura kwana goma so kuke yi mutu kamar ya so ake yi mutu ko so kashe shi kuke yi mu ai ba ma kisa kuma ba kashe shi muke so mu yi ba to wai kuɗin da kuka zo kuna wani maganganu ma me kuke so ku yi mana mun zo ne mu nuna muku bakin cikin mu akan abin da kuka yi abokin mu a ah, a banza man kare to yarinya ba ta so ana auren dole ne to ne ma dai abin da na gani kenan ba shi kenan ba magana ta kare wai tsaya ma wai ni ina baban jamilan ne yake ka fito ka musu bayani mana ko za su ji su wuce kai ma daga gani sun tsorata ka ga baki ɗaya duk ka firgice da haka barin a raba kin in ci ma albasa a matsayina sai na faɗa maka ji barista gogoro oluwalin ina umartan ku da ku bar gidan nan malam da Allah rufe mana ba inda za mu je kamar ya ba inda za ku je wallahi idan ba ku ba hankali ba sai na kira muku yan sanda Allah ya isa Allah ya isa tsakanin mu da kai <laughs> daga baya kenan malam da Allah ina Jamila take ni ban san inda Jamila take ba kuma Jamila ma ai ba ta gidan nan wallahi tallahi sai kun fito mana Jamila wai ku tsaya ma da Allah to idan an fito muku da Jamila me za ku iya yi mata wallahi sai mata abin da za ta manta da ba to tana cikin nan ɗakin in ka isa kai jan wuya ne kai mata abin da za ka yi din ki bude kofar nan wallahi tallahi yau sai miki abin da baki taba tsammani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalla malama ce mara shuru dalla malama kai kai maman jamila kake matsawa anya kana da hankali kuwa malam dalla ka kalle ba buronka ba kai ka samu ba dalla ko ba ni na sa ku ba ai amma ina da haƙin da zan iya yin magana wai ku ba kwa tsoron ma duniya ta zage ku ne kai dalla malam dakata abinda tai mana yafi abinda muka je muka yi muni jamilan nan fa ina ce ta ce ta fasa auren sa saboda bai da kuɗi ta samu alhaji lawal mai kuɗi to ba shikenan ba magana ya kare ita ma yar matsiya ta ce irin ka in ban da rainin hankali da kwaɗayi me zai jawo wannan abin wato ni kake ce ma mutunci ko zan yi maganin ka zan yi maganin ku dukan ku zan yi maganin ku yawwa daman na ce a kira 'yan sanda aiko ga sunan nan ma sun ƙaraso. ina za ku je ana tambayan ku ina za ku je kun tsaya kuna ta zara ido ku yi bayani mana ba kun ce ku ba ku da kunya ba ina za ku je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gida za mu je ranka ya dade ofisa kai ka ji wata magana ka dai fita abin da yake cewa wai gida za su je ya za ka ce gida za ku je bayan kun shiga gidan mutane kuma su ari kuma ka ce za ku ce gida a'a to ai ku yanzu za su gane ba su da wayo dan yau sai kwanan sel wannan wani irin abu ne haka kai ba ruwanka yarinya dai ta ce ba ta son ka kai ka hakura amma abokanan ka sun ce su ba za su hakura ba sai sun dau mataki a kai ko ba haka kuka ce ba wallahi tallahi yalla bai barazana ce ba abin da muka musu ai ba wani barazana kun je kun musu kaca kaca a gaba na fa yi. kun jefa su a cikin tashin hankali yalla bai wallahi ba mu jefa su a komai ba a tambaye babanta yana ciki kamar ya a tambaye babanta babantin da kun ruda shi ga baki ɗaya ma ya kasa yin magana saboda ku fa yan ta'adda ma kuka zo gidan nan wallahi tallahi ko tsinken takace in ka bincika mu wallahi tallahi ba mu shi kuma wallahi in ka kama mu da shi ni na yadda ku bindike ni wallahi tallahi ba yan ta'adda ba ne ka mu ka adana wannan kalaman naka idan ka je ofis sai ka yi ofisa a tafi da su kawai Allah ku taimaka mu dan Allah dan Allah ku mu. Kai kuma fa tsoho da ka zo ka tsaya a tsaye. Oke, na gane. Kai ne shugaban su ko? Kai ne kake ziga su a duk wani abu da suke yi ko? A'a, kaga duk abubuwan da suka yi ba da masaniya akai. Ni je na kawo musu abinci. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea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 cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai ku alhaji badamasi ni fa shawara nike baka a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalim ka daure ka ba ma bazuka wani abu a cikin kuɗaɗen nan idan yana son in bashi wani abu in ɗauki kuɗi na na bashi to ya zauna gidan nan mu gaskiya to shikenan ni yanzu dubba wannan ba ma ya za a yi kenan yanzu gurin karɓan gwalagwalan nan ka ce zaka kawo a aje aje su ko kuna jin za ku sake iya karɓan gwalagwale na wani daga cikin su zai iya kwasan gwalagwalan nan ƙaryan ku wallahi ƙaryan ku a ah, shikenan ai ba damuwa ka ci gaba da ajiye su da kanka din yawwa yayi dan gombo kai kuma me ke tafi da kai zuwa muka yi ka kwata mana hakin mu na san magana ne dai akan Babanku, ku Alhaji Badamasi to me ya faru alƙawari fa kuma ya kasa ya muku alƙawari kuma ya kasa to amma tsaya a lokacin da ya muku wannan alƙawarin da shaidu ne to tsaya ma dai yanzu dai dubba wani batun shaidu ba ko wani abin nan ai baban ku ne yanzu ya kuke so a yi kenan mu tattara mu kai shi ƙara kotu kai yayi dan kwambo kana da hankali kuwa da kai da ƴan uwanka baban naku za ku ɗauka ku kai ƙara kotu. Wannan ba dukiya ta mu ba idan ta kai ta kara sai menene. Eh to duk dai ya muku alƙawarin kuɗi kuma ya kasa ba ku bai kamata dai ku dauke shi ku kai shi ƙara kotu ba wannan rashin hankali ne. Muna da hankali amma in aka bincika shi ma fa baban namu yana fa da laifi fiye da mu. A yana da laifi dan laifi mana saboda shi wani irin mutum ne wanda ga baki ɗaya baya so ya ga ya cire kuɗi ya bada. Sannan mun yi niyyar mu sheke shi a ƙarshe tsohon nan shi ya sheke mu. Tabɗi jan to Allah ya kyauta wannan cakuwa naku dai sai ku. Ina zaidu. tahi mu je mu gaya ma yan uwa sai mu tafi alƙali marafa <laughs> a'a kafin a tafi gurin alƙali marafa bari dai in ji daga bakin baban naku a ina alhaji badamasi shin wai da gaske ne ka yi ma yaranka alƙawarin kuɗi na musu alƙawari oh ashe dama haka maganan take damar ruwa ai baya tsami banza ka ce gaske yi dan kwamba ne ashe dai ka masa alkawarin kuɗin ai lokacin da na musu alkawarin din nan ba cikin eh, hankali na nake to amma kuma kaji sun ce suna da shaidu kuma kaga yaran ka ne don haka ni shawaran da zan baka kawai ka tattara kuɗaɗen nan ka su saboda dukiyar su ce dukiyar ka ce ba dukiyar su ba amma kuma yaran ka ne kada ka manta dan maganan da ake ma yanzu su so suke suke kama ƙara kotu kuran aje kotu tabbi jan babbar magana magaji ye alhaji ina jin ka ai ka eh, um, mun magana da um, um, barista gogori. to ai ni ne barista gogorin kuma ni daman maganan da ya kawo ni kenan ka dauki kudade ka ba yara tunda ka musu alƙawari da kai za a haɗa baki a cin a a'a alhaji wannan ba batun cin mutunci ba ne a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogor oluwalin musamman na zo daga ofis ɗinmu saboda mu taimaka maka akan wannan lamarin a ba su kuɗin su ta nan ne kuka taimake ni alhaji wannan taimako ne mana kai ne ba za ka gane hakan ba so ake ka cika alkawarin da ka ɗauka ka taimaka ka ba mu wa'annan yaran naka kowanne miliyan goma goma da bakin ka zaka buɗe baki cewa in ba yaran nan ɗan iska ɗin nan eh, eh, eh, miliyan goma goma alhaji ni fa ina jiye ma ne kaga yaran waɗannan fa suna da shaidu kuma suna da hujjoji masu kwari kuma kaga faso suke su maka ka a kotu to wa yake jin tsoron su eh, na ce wa yake jin tsoron su su je ko ina da suka ga dama wallahi mu hada ko. Tabbi jan to ni dai gaskiya wannan kes din yafi karfi na masu kallo ku yanke mana hukunci a je kotu ne ko ku a gama kes din na a comment section. Ni dai a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalim wannan lamarin ya fi ƙarfi na. don haka na gudu na yi nan shashashan ban sa shashashan wofi <laughs>